cikin tsimi da shan alwashi ne ɗin mahautan ke ta jiran zuwan wannan rana ta hawan kaho da ke gudana a ƙarshen azumi na kotu shekara inda suke baje dukan wata bajimta lakani da saddabarin da za a iya amfani da su wajen ladabtar da bajimin sa mai da kansa Hussein Sale Salli shine sarkin fawa na jihar da magaram to alhamdulillah mun Allah godiya gashi dai lokaci shekara ta kawo mu kuma gashi yau mun huto gashi mun huto daga hadu mai gwamnati ba sarkin da magaram mun kare ku mun zo gidan sarki hulani kuma yanzu mu ne gidan gwamna muna Allah godiya kuma muna fatan a yi wasa lahiya a kare lahiya ya kaga tsarin hutawa matasan a alhamdulillah sun hutar da kamata wannan hawan kaho ya kasance wata babbar sallah ce ga illahirin yan mahauta don haka suke fitowa kwansu da kwalkwatar su a wajen wannan al'amari lawan bawada wanda aka yi sanin sunan karza wanda ya manyanta amma kuma yana biye da masu hawan kahon cewa yayi muna watan yi lafiya a kare lafiya to ya kaga wasan na bala da sauran a yana da kyau yana da armashi alhamdulillah alhamdulillah yaran ya kansu a yara ma suna da shiri kowa alhamdulillah kowa bakin daidai gwalgwalan shi yi sun ladabtar da sun sun yi ladabi bana ba irin na da bane isa ya zo <laughs> ana watsa ya ne ka wani gama an bago ce ba sa yakan dauke ka an baka bashi wuri ya dora ka kan yaro ka jiwa yaro da kai da yaro babu da Shiko Umar Mamman da ake malakabe da sunan Kuras daya daga cikin mahayan cewa ya dace a yi tsari ta yadda a bar mutum ya nuna bajimtar shi. Ni ba hawa bane ban yi ba. Mun san in aka buɗe guri da ɗaya ɗaya ɗaya shanun wannan duka suna isar kowa in dai daidai ne. Kuyi so a yi irin na da a sake ma a sake mutum. Yawwa kawai in mutum ya hau marake a bar shi daga shi he marake in ya huta wani ya zo ya shiga amma ba he an riƙe ma ba ko ina ka zo ka ce za ka yi wasa da maraƙi. Kamar 'yan wansu maza su ma mata ba a bar su a baya ba domin tare ake faman wannan hawan ƙaho da su a tsawon wunin yau baki ɗaya. malama saratu abu cewa ta yi gado na ya dora musu wannan nauyi abu alhamdulillah yau muna cikin farin ciki an Allah ra ni na hau tun da sahi muke hawa kuma da diyan mu da jikokin mu alhamdulillah mu ba ba mu dama yan hawa ne yan gado ne an kaji sashi ci gagar baba gagar mai ka shanu yan adudu ba yan shige bane mu ima na kanwa sarkin wawa ce na yanzu mu fatan Allah ubangiji ya sa su su kare lahiya Allah sa ai a gama lahiya kowa ko ba gidan shi lahiya nan to koya yan kallo suka ga wannan shiri na bana na hawan kaho na mana sunana ni na hoto ne in yi kallo kin gamsu an na gamsu na yi murna da eh, wallahi na yi murna dan wanki biya hauya kika ji alhamdulillah na je deja na kama shi na mishi barka da ya sabka lahiya kuma ya yi mazakunta al'amuran yanzu suna kyau wasa yana tafiya da kyau eh, gaskiya abin da ya sa ba su yaran yanzu gaskiya wasu ba liyan mawuta ba da zauwa ne suke suna shiga in a bari a yi da liyan su shigo wasa zai yi kyau rashin hawan kaho ga dan mahauci a irin wannan lokaci babbar kasawa ce kuma abin tsokano ne ga yan uba a gare shi ibrahim malam cilo daga ramagaram rfi hausa